da abin da zan yi bayani a kai yanzu yanzu wato a gurguje 'yan uwa waɗanda suke tare da ni cikin wannan shafi na alkanawi za ku ga topic da na sa shi ne faɗakarwa zuwa ga malam abubakar salihu zaria kan jahili mara tarbiyya ba lafiya yake ba wato wannan saƙon ko da ban ce komai ba ya isar da kansa title ɗin kawai ko da ban ce wani abu a kai ba saƙon ya isar da kansa na farko a hankalce da masu hankali nake magana a hankalce da Allah idan mutum ya ma nasiha bai ci ma mutunci ba kai koda ya ci ma mutunci ya ma nasiha a takaici bisa mutuntawa da Allah shin za ka zo kai masa haushi ko kuma a'a tsayawa ya kamata ka yi ka duba ina ne kake da matsala sai ka gyara ko kuma a'a haushi za ka yi masa ga dukkanin mai hankali mai tarbiyya da ya san ya kamata dubawa zai ya gani shin abin da aka faɗi a kansa gaskiya ne ko ƙarya ne amma mahaukaci mara tarbiyya jahili to a maimakon ya karɓa sai dai ya fito ya ta haushi ya bigi can ya bigi can ya bigi can amma inda aka samu matsalar shine ɓangaren malam abubakar salihu Zariya. bai san da wa yake yin magana ba ne bai san wa yake isa da saƙo ba ne shi ya zai cewa mai hankali yake magana da shi shi azatansa mai tarbiya yake wa magana shi azatansa ɗalibin ilimi yake wa magana yasa suke cawai alhukuma ala shai'i far'un an tasawuri inda ya tambaye mu bisa ƙa'ida fas'alu ahlal zikiri in kuntum la ta'lamun da za mu gaya masa waye mai shi to amma hakan ma wani fa'ida aka ƙara samu ga dukkanin mai hankali zai fahimci tabbas wannan mahaukaci ne ga dukkanin wanda ya san abin da yake zai fahimci tabbas shi wannan ɗin mara tarbiyya ne ga dukkanin mai hankali ko da ɗan ɗariƙa ne zai fahimci shi wannan ɗin jahilin ne wato gaskiya hatta 'yan ɗariƙan karan kansu ba sa tare da wannan bawan Allah masu hankali kenan duk wayanda kake ganin haka suna da ɗan sauran hankali ba sa tare da shi wato akwai wata ƙadiyya da ta taso wanda za ku ga ba magana a kanta ba amma yana da kyau yanzu mu ɗan hasko muku don ku gane cewa tabbas mahaukacin mahaukaci ne bayan an tuɓe rigan mahaukaci mara tarbiya an tuɓe masa riga an sa shi ya yi bayani to wannan abin ya yi wa 'yan ɗarika zafi 'yan ɗarika sun shiga damuwa 'yan ɗariƙa sun shiga yanayi na baƙin ciki to sai suke neman yaya za su yi one one wato yadda aka tuɓe shi a tuɓe wani ahal sunna sai ai one one kenan to sai suka shiga bibiya na zantukan ahal sunna suka shiga bibiya na irin kalmomin da ahal sunna suka faɗi suke ganin cewa za su ɗau fansa a wannan abin sai suka samu cikin ɗaya daga cikin malama na sunna ya yi wa'insu kalmomi wanda suna ganin cewa za su iya fanshewa ta nan a zatansu wanda ta kai sun kai gurin 'yan sanda da dss suka fara kaiwa da aka je gurin dss suka ga abu ba zai bulle ba wanda ni ina ɗaya daga cikin wanda suka je gurin dss ɗin daga ƙarshe ma sai suka dawo kamar yadda ake cewa ka je barbara ka dawo da ciki a maimakon ka tafi kasuwanci a maimakon ka ci riba sai suka ga ƙoƙarin asara ake yi sai suka janye wannan abu sai suka komo gurin 'yan sanda to dai hanna kai zuwa ga inda zan kawo ku da suka kai zuwa ga 'yan sanda wanda 'yan sanda suka yi mu dai da suka yi mu muka je aka zauna aka yi abubuwa dai haka to wannan jahilin wannan mara tarbiyyar ya ƙara ɓata wa 'yan ɗariƙa tsari shi ya ƙara haifowa da 'yan ɗariƙa matsala a kes ɗin yasa to karan kansu su ma ba su ɗauke shi mai hankali ba karan kansu wala abin da zai baka mamaki ba sai na faɗi suna ba da muka je gurin 'yan sanda ga 'yan ɗariƙa ga mu ga malam wane da malam wane da malam wane na ɓangaren ɗariƙa ga mu da ni da wani malami da wani malami mu mu uku wala abin da zai baka takaici ka gane cewa su ma karan kansu sun ɗauki wannan mara tarbiyyar mahaukaci ba su ɗauke shi mutum wanda za a kalli abin da yake faɗi har a samu gamsuwa ba da muka je suka je da kilif ɗin ɗaya daga cikin malamin sunna cewa shi ma gashi ya ci mutuncin shehu ne, ya ci mutuncin shehu ne, ya ci mutuncin shehuwa ne. suka je da bidiyo sai mu kuma muka ɗauko na wannan mara tarbiyya ɗin muka ce ai wannan malami da kaji yi kalmomi wanda ku 'yan ɗariƙa kuke ganin ba su dace ba wa shehu to wannan mara tarbiyyar shi ya janyo martani ake mayan masa abin da zai baka takaici da shi malam wani a ɗariƙa da malam wani a ɗariƙa da malam wani muna sa kilif ɗin mara tarbiyyar nan sai suka ce ba sa tare da shi wallahi kai har da jikan shehu ibrahim suka ce kwata-kwata su ba su ma san shi ba ba ma sa tare da shi kuma irin wannan abin da yake na rashin tarbiyya su ba sa goyon baya kai su ba su ma san shi ba wallahi haka akai na yi mamaki da zan ambaci sunan wane da wane to yanzu dan Allah duk mutumin da waɗanda suke ɗariƙa ɗaya da shi har za a zo kaga suna barranta daga gare shi don Allah mai hankali ne don Allah ya kamata a tsaya ana mayan masa da wani amsa don Allah ko ana aika masa saƙo wanda su 'yan cikin ɗariƙar karan kansu suna barranta a gabanmu wallahi suka ringa faɗi su ba san shi ba waye wannan kai lauyan ma da yake ɓangaren su da muka sa masa yace shi wannan waye shi bai san shi ba muka ce a baka san shi ba ai yana daga cikin waɗanda suka shigar da kes a nan to kai lauya yaya uwa baka san aikin ka ba yaya mutane su baka aiki amma ma baka san suwa kake wa aiki ba muka ce to ai wannan jigo ne a tafiyar jigo ne a tafiyar wallahi a gabana malam wane da malam wane suka ce su babu ruwansu da mara tarbiyya suka ce su ba su san mara tarbiyya ba abubuwan da yake ba sa tare da shi wallahi haka suka ce wallahi haka suka faɗi ba zan kama sunansu ba saboda kada in haifan musu da fitina a tsakaninsu amma na rantse da zatin Allah haka akai suka ringa barrantar da kansu daga shi wannan mara tarbiyya din har da kuma jikan shehu Ibrahim kaga hatta su 'yan ɗariƙa ma da suke kan wata hanya ba hanyar wahayi tsantsa ba sai hanyar mafarki da shehu ya ga manzan Allah a karan kansu ba sa tare da mara tarbiyya ba su ɗauke shi a mutum ba to ina ga kai wanda kake ahli sunna ina da kai wanda kake kan shiryan manzan Allah kake kan wahayin Allah hatta su waɗanda suke kan bida'a ma ba su yarda da shi ba zarginsa suke korarsa suke daga cikinsu a gaban ma'aikata kuma abin da zai baka mamaki shine shi ya ɓata musu kes ɗin duk da cewa sun kawo kilif na cewa gashi wani malaminmu ya ci mutuncin shewa ne ya ci mutuncin shewa ne mun ce ramuwa akai shi wannan mara tarbiyyar shi ya fara yace jafarin kaza albanin kaza in dai ana kaza ana shi ma malamin ya mayar muka ce amsa aka bayar to a hakan ma wai kes din nasu fa yana da dan haka haka haka kila a iya dan tsayawa jayayya kila a iya tsayawa tattaunawa kila ma'aikata 'yan sanda sa iya kallon kes din to ana tsakiyar wannan sai wannan wawan mara tarbiyyan ya je ya rusa musu abu kuma da muka je ma'aikata suka ce to yanzu kes yana hannunsu don haka kowa ya kame kada a samu wani daga ɓangarori guda biyun ya fito yi wa'insu kalmomi wanda za ta kai a tsaya ana hayaniya don haka kes yana wajensu mu ɓangarenmu muka yi wa 'yan sanda biyayya muka ba su haɗin kai wallahi a yau aka sa wannan ka'idar. gobe tana yi jibi mara tarbiyya ya zo ya zage-zage suka ɗauko shi a kano kuma abin da zai baka sha'awa shine wanda masu hankali su kula ko da 'yan ɗariƙa ne wannan sanarwar na wannan surutun da za su yi a kano ko suka yi a kano a wancan lokacin wanda a nan ne jahili mara tarbiyya ya ce salatul fati ya fi salatin da ya fito daga baki mai tsarki bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to a wajen ana kes din ma kenan ana tsakiyar kes din ma'aikata suka ce to kowa ya kama bakinsa amma su waɗannan kuma da su aka je gurin ƴan sanda ɗin da su aka je wajen 'yan sanda amma shi wannan da suka ɗauko shi da ya zo za ku ga ga dukkanin mai hankali zai ga cewa an sanar da wannan surutu ko zage-zage da suka zo suka yi a Kano a masallatai kamar uku da an ce za a yi a masallacin Shehu Ibrahim na ƙofan mata aka ƙara zuwa aka ce a masallacin Sheikh Isiyaka za a yi Isiyaka Rabi'u na gadon ƙaya, to a ƙarshe kuma sai aka yi a masallacin wani alaji a Kano something haka to ya kamata mabiya ɗariƙa masu hankali da Allah ku tsaya ku auna me yasa aka sanar a wancan masallaci za a yi aka canja to in ba ku sani ba tsayani na gaya muku abin da yasa aka caccanja shine ba su gamsu da hankalin masu gabatar da wannan abu bane su karan kansu suna yan ɗariƙa ba su yadda da karatun waɗanda za su zo su surutu ba ne in ba ku sani ba in gaya muku su karan kansu sun ɗauki waɗanda za su zo su bayanin nan marasa tarbiyya sun ɗauki waɗanda za su zo su wannan bayanin marasa hankali sun ɗauki waɗanda za su zo su yi bayanin nan a matsayin ba su gamsu da su ba sai a ƙarshe aka je masallacin wani alaji aka yi wannan shine ainihin abin da ya faru zaka ga sanarwa ta farko da sanarwa ta biyu duk an sanar ne bayan an sanar masu masallacin suka ce sam bu za a yi mana wannan rashin tarbiyyar nan ba bu za a yi mana wannan zage-zagen a nan ba gila ka ce yan ɗariƙa ne amma suna da hankalin da ba su ya mahaukaci ya yi hauka ba wannan shine ainihin abin da ya faru sannan sai aka je wani masallaci to a wannan tsakiyar ana kes fa sun kai kes gaban 'yan sanda kuma 'yan sanda suka ce a ba su haɗin kai kada wani ya fita daga wani ɓangare ya je ya wani surutu ko ya wani zagi ko ya wani cin mutunci ko ya kaza ahal sunna da yake mutane ne masu son zaman lafiya muka ba su haɗin kai muka ce za a yi ba daman ai mu ba ma yi wannan ma da aka samu wani daga cikinmu ya yi rama waye ai to ana wannan abu sai wancan jahili ya zo har Kano ya tsallako to yanda za ka san cewa lallai Allah Allah ne sai Allah ya bayyana wani abu su sun yi zaton wani abu sai Allah ya bayyana wani abu wanda suke ɓoyewa a wannan abin ne wannan jahilin ya ce salatul fati ya fi salatul ibrahimiyya wanda ma'aikata suka ce a'a kada ai zage-zage a wannan lokacin kuma sai da yazo ya maimaita wannan zage-zagen sai da ya maimaita wannan zage-zagen wanda ta nan ne ya bata musu kes a wajen yan sanda ya bata musu kes hatta yan sandan ma suka binkita har suka nan neme su ya akai mun yi da wajewa da ku kan cewa kowa ya kame kada ai wani abu amma mun ga wane daga gari kaza ya tsallako wannan abin tsoho ne ko kuma sabo ne Allah suka ce jazaba ce wai ta kama shi wai sai wai ya shiga adifa wai adifa ta ɗauke shi sun yi zage zagen sannan suka ce su ma a yanzu haka mitin suke yi suna ja masa kunne ya ɓallo musu aiki Eh, suna da kes a wajen yan sanda ya dawo da abu danyi su ne mana suka kai kes din sosai ku ai kasan saboda so suke ai one eh, one one one suke so a yi. to wallahi waɗannan abubuwa yan uwa su ne suka faru ga dukkanin mai hankali in dai ana magana hankali to ka san wane mahaukaci ne in dai ana magana karatu to ka san wane jahili ne in ana magana tarbiyya kasan, san wane ba shi da tarbiyya ai mu wa yan dariƙa raddi ai ai mukan yi wa shehu raddi ai amma da Allah irin haukan da yake yi mu ma muna yi sai dai mu buɗe littafi mu ce shehu ya ce kuma baka isa ka ce bai ce ba kuma baka isa ka zo gaban mu ka ce ba mu ja bakin daidai ba ko ba mu fassara daidai ba baka isa ba kai in ma suka gan mu iyaka gudun su iya suke yi wanda in dai kaga yan ɗariƙa sun nuna uwa wasu san ka ba to karatunka yana shiga yana shiga wallahi yana shiga amma yanzu da zaka zo ka yi barna ila ka yi zage-zage yanzu ka tsinci kanka a wajen yan sanda Allah Allah suke yi su ji ka faɗi wata kalma si kes da kai a yanzu kai ma a tuɓe ma riga to ai a cikin mu babu mahaukacin da zai yi abin da wancan mahaukaci ya yi aka bashi da singile ta ai inda kuka samu matsalar kenan ai sunna gidan masu hankali ce ai sunna gidan masu tarbiyya ce ai ko da za a samu wa'insu kalmomi to bu za su yi irin na wancan mahaukacin ba ballantana a basu da singileti shi yasa ba yanda za ku yi one one saboda kuna tare da mahaukata marasa tarbiyya jahilai suna ɓallo muku aiki in an je ku ce ba ku ba su wallahi haka suka ce ba su ba shi wallahi suka ce ai irin wannan zage-zagen da yake tunima su sun gaya masa sun masa nasiya sun ja kunnensa sun masa wa'azi ya ƙi ya ji wallahi aka suka ce ga mu ga su wallahi sun matallahi to kaga shi yasa wato nace malam Abubakar Salihu Zaria ina jin baka san labarin shi wannan mara tarbiyyan ba eh. Eh, kila ko yana ganin eh eh wallahi yi masa nasiha ne eh. ai ya ce ya koma ko ya kaza ko ya karantar ya kaza kaza kaza kaza wai daga nasiha fa sai ya kama haushi wallahi ya kama masa haushi ai nace to mala abubakar baka san mahaukaci bane ai wato abin da ya manta <laughs> abin da ya manta akwai wani abu da naga professor mansur mansur profesa ah, Isa Yorba. Mm. na ga wata tambaya da aka yi masa mm. kwanaki kawai sai ya faɗi wata magana ta hikima mm. ya burge ni ya ce kai wannan ni ba na shiga cikin wannan sabgar ta yan social media yan hayaniya din nan na ce yanzu kana magana akan wannan to za ka ji wayannan karnukan sun fara abu ne ya ce to kuma muna nan da ku yi ce idan mahaukaci ne idan kare ne eh, zai haushi haushi umma mahaukaci ne idan kuma bai haushi ba to mahaukaci ne eh. wato abu biyu ya sa masa <laughs> ya ce in kaji bai haushi ba to mahaukaci ne in kaji ya yi shiru ya ce in kare ne ile kuwa wallahi yana ji sai da ya mai da kansa kare din sai da ya mai da kansa kare gaskiya ne kuma ya haushin wallahi to wato abin da ni nake ta kiran al'umma wato a irin wannan muwazana ga malam dan uwa yayi wallahi yan uwa za ku gane inda gaskiya take hmm. da kuma inda ya kamata yan uwa su runguma na bangaren gaskiya wato duk mai gaskiya za ka ga baya zagi a wa'azi baya zagi a karatunsa baya kage baya cin mutunci wannan ka'ida ce haka gaskiya take gaskiya ne baya kage baya cin mutunci ai abin da yasa mm. kai da ka zo rusa ƙarya mm. ai ƙarya ko abubuwan da take da shi na abun faɗa da gaskiya ake rusa har ka gama wallahi ba za ka faɗi wani abu ba eh, da gaskiya ake rusa da gaskiya ake rusa ta Ban naqdhifu bil haqqi alal batil gaskiya ne fa iza huwa zahi fa iza huwa zahi gaskiya ne kaga malal kanawi yanzu mm. duk waɗannan karerayin da ake ɗebowa a cikin littattafan ɗariƙa wallahi har ka gama wata ƙaryar ma ba ka faɗi ta ba to ai daga farkon ɗariƙa zuwa ƙarshe ai akan ƙarya akan ƙarya aka gina ta to hmm. wata ƙaryar ma ba za ka faɗi ta ba to yoshe baka gama faɗan ƙarairayin ba yoshe za ka shiga kuma sharri wallahi to su kuma abin da ya sa duk mutumin da ya tunkari sunna hmm. ya ce zai faɗa da sunna hmm. ya ce zai ruguje sunna wallahi in dai ya sa ɗan basa wallahi sai ya yi ƙarya sai ya yi ƙage sai ya yi sharri sai ya yi abin nan yanzu halin da ake ciki kenan da 'yan ɗarikan na. Hmm. halin da muke ciki da su kenan wasu sharurrukan fa kyale su muke muna rabuwa da su hmm. muna rabuwa da su ba don komai ba sabida mu mun so a ci gaba da karatu sabida al'umma suna ganewa al'umma suna fahimta amma waɗannan abubuwan ai abin da ka ba da labari wallahi malam yana daga cikin abin da ya ban mamaki wallahi oke a da suka nuna ai ba san shi eh wallahi wallahi <laughs> yana daga cikin abin da ya ah. ban mamaki ka san ko da muka taho hanya wai baka ji ba babban abin da nake mamaki nace kaga waɗanda suke in suna tare da shi zaka ga habu habu amma wallahi a take suka ce mu ba ba ma tare da shi eh ai na ga kowa ba haushe har shi jikan eh, shehu Ibrahim din fa yi mana har jikan shehu Ibrahim mu ba ma tare da shi akan abin da yake kaza da kaza sai muka ce to tun da ba kwa tare da shi mu shi muka ba wa amsa amma so suke sai sun zame shi a ciki ai ka san kuma ba zai zamu ba kuma a daidai lokacin yanda zaka san mutane ai ka san akwai wani dan uwa da ya ba su wata amsa da shi jikan shi ya ce me yasa shi wancan jahilin mara tarbiyya din da ya zagi malamin ku me yasa baka zagi babansa ba shine sai ka zagi kakana eh, eh, eh, eh shehu ibrahim kenan shine sai ai yace masa to ai shi wancan jahilin <laughs> shi da ya zagi malamina ya zage shi ne saboda a matsayin jagora ne cikin tafiyar sunna eh. shi kuma mahaifinka ko kakanka ka yadda jagora ne a eh. tafiyar dariƙa ya ce eh, ya ce ya yadda ya ce to ni ma ba na zage shi bane a matsayin mahaifinka na zage shi ne a matsayin jagora ne. wallahi haka kai Allah ya samu dace shi wannan mawakin fa yace shi shi ma baya eh eh to amma malam eh wannan mawakin eh amma da kada mu tona musu asiri ba komai ba komai a ah, ba wanda zamu faɗa ko ba wanda zamu faɗa a eh. banka kaza cikin gashin ta eh, amma wallahi sai ce a eh. fito da abu a ah, sai dai in wani mm, amma mu ba ma sai dai in wani ya fito ya ce ƙarya ne yawa to sai mu ambaci sunansa mu ce kai kai ne kace baka tare da mara tarbiyyar nan a gaban mu ka faɗi eh har kace zage zagen da yake kun masa faɗa ai duk gaba ɗin su ne babu wanda ya ce wannan eh amma akwai wanda ya shiru eh akwai wanda ya shiru bai ce ban eh akwai wani ɗalibin ka ni ai ban ma san da shi ba <laughs> eh ashe wai yana gefe can eh shi wato abin da nake so yan uwa su gane yan uwa wato kamar yanda dan uwa yake kokarin nabbahar da dan uwa akan ya san in za ka yi magana hmm. ka san da wa za ka yi magana gaskiya ne saboda duk lokacin da ka yi magana da wawa <coughs> ko kake kokarin tanka wawa akan wani abu ko nasiha to shi yasa sai maka wauta shi yasa aka ce idza na taqas safihu fala tujibu fa khairun min ijabatihi sukutu hmm. wa in kallamtahu farrajta anhu wa in khallaitahu kama da ya mutu gaskiya ne wallahi kaga wannan magana ce ta hikima ta malamai suka yi suka ce izan wawa yana magana hmm. kada ka amsa masa gaskiya ne fa khairun mafi alherin abin da zaka yi masa hmm. yi shiru gaskiya ne fa in kallamtahu idan kai masa magana farrajta an farrajta an to ka hmm. yayi masa abin da yake damunsa sai ya zo ya dawo eh. shi shi yasa ka ga nasihar da babban malamin ya yi hmm. dakta sani umar jalle wallahi nasiha ce mai tsada amma wasu da ike ba su fahimce ta ba sai suka juya ta suke neman su mai da ita wani maudu'i daban amma wallahi nasiha ce mai tsada wannan nasiha ce wacce manya-manyan malamai sun ɗauki wannan usulobi ai ba kowane mutum ne in ya zo ya hayaniya eh akwai wani raddin shuru shuru ne yi mana shuru shine raddin ma shuru kai shuru shine raddin eh, to eh, na ciki kenan eh, ya raddi shine wai aiwa in kallamtahu wa in wa in wa in khallaitahu kama dan ya mutu mm. zai ji kamar ya mutu yanzu kaga ai usulubin dakta hmm. yanda yake bin usulubin sa Allah ya saka masa alheri hmm. ko da magana zai yi zai yi magana da kurman baki hmm. sai ka ga kowa ya sai dai in ka dauka ka yafa sai dai ka yafa <laughs> eh. amma da kurman baki yayi da eh. saboda haka in ka yafa kanta in ka ganta to kai ne mai shi sai ka gyara eh, amma kuma baka yi saka ce ya ambace ka ba baka yi saka ce ya ambace ka ba saboda haka wannan shi ne, Allah ya sa mu dace amin amma akaram kallawa a gurguje tunda mun ce jahili ne ya kamata dan daddanna wa'ansu abubuwa wato da za su tabbatar da cewa wannan mutumin jahili ne shi yasa malam abubakar salihu Zariya allah ya kara ma lafiya tabbas wannan da kai wa nasiha ina ganin an dan samu wani abu wanda suke faɗi wai afatul ilmi annisiyanu wa ida'atu wa an tuhaddisa bihi ghayra ahlihi ai wannan tantirin jahili ne eh, jahili kake wani sai ya koyar da me sai dai ya bata addini ai ka ga in nuna ma tantirin jahili ne ina jin baka bibiyarsa da yake ku malama kun shagaltu da koyar da al'umma da wannan wallahi jahili ne tantiri dan daga cikin jahilcin nasa tsaya ka ji Eh, ya ce hadisin yahudawa cikin bukhari tsaya ka ji tantirin jahili ne eh, wannan in ka ce ya koya sai dai ya rusa addinin musulunci a yi tsaya ka ji abin da zai ce yanzu in danna ma ina ganin in na danna ma mala abubakar salihu zaria za ka fahimci cewa tabbas wannan nasihar da ka yi ta ba wajen ta ba ne eh, tsaya ka ji shi don Allah menene mokifinka akan wazin da shehu ya mana yau gaskiya yau yau ya yi wa'azi mai zafi maganan gaskiya eh, to me ya mafi kai me ya mafi gida wa shi irin kwararren binciken da ya gudanar akan matsala ta istiwayen Allah da kuma tajisirin Allah subhanahu wa ta'ala masha ya kuri ya kuri kan da muke ya kuri malam Idris malam Idris kan da muke malam Idris salamu alaikum salamu alaikum kaman kan da muke wasu shehu nuruddin da sauransu kai kuma bari kuma kaka ya kuri ya kuri ya kuri menene shawara me fika a matsayin shi na dan uwan gwagwarmaya kuma mabiyi ɗarikan mu ta sufaye ina ba shi shawara da Allah duk wani maudu'i da zai yi a nan gaba da kuma wannan maudu'in ma da ya gabatar to Allah shehu ya kula ga bin tafarki da magabata musamman shugabannin mu sufaye irin cewa da imamul gazali da makamantansu haka akan dorin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama da irin fassarar da suka musu domin gaskiya shi yau ya yi wani abu da bamu ji daɗin sa ba a tafiyar mu da su ba ya karanta sa da imamul bukhari ya ce wannan hadisin rabudanci kuma shehu ya ce ba kowane hadisi suka karɓi da shi a cikin sahihul bukhari yana da kyau ni a shawara na shehu ya kula da ka'ida na malaman hadisi cewa a cikin wani buhari babu hadisi mawdu'i dama dama hadisi allaka da sun kaɗa yi magana kan shi duk da shi ma an samu malaman da suka yi isna suka yi ittisali da su bisa ga maganar gaskiya ba mutu daɗi ba irin hadisin da zamu zamari a cikin hadisi mai gudanci saboda a mazaɓin mu na magabata kamar yadda shehu ya bayani ce su ko dai su yi ta'abiri ko su jifa da hadisi na so ya ce ko su yi ta'abiri ko su yi ta'abiri kamar yadda magabata ya so kai

mun gode mun gode ah, ah, talibu ya kansa Allah ya saka mai da alkhairi kuma muna godiya kwarai da gaske sai dai ina ba wa shi malam shawara duk da karatuka da nayi akan wannan ah, bayanin da ya kawo na cewa a kawo kaman a ce bai ji daɗi da aka ce wannan hadisin yahudanci ba ne ya kamata a samu wani lokaci a ɗebo littattafan yahudawan don a gwara a gani kuma inda ya farkon magana ta ba ina suka al bukari ba ba ina sukan shaksiya ba ba ruwana da shaksiya ina bin ba to wato malam Abubakar Salihu Zaria ina ganin daga sama wannan bidiyon zaka tabbatar da mahaukaci kai magana da jahili kai magana wanda na tabbata baka san shi bane shi yasa har ka aika masa da nasiha to kaga anan wani sufi ne daga cikin sufaye shi ma ɗan ɗariƙa ya ce sun ji daɗin abin da ya yi shi ne ya zo ya yi zage-zage ya yi sharri ya yi jahilci ya yi ƙage wa ahli sunna sun ji daɗi a nan to amma da yake jahili ne ya zo yin aikin ya zo yin wannan abu sai kuma ya zo yana rushe ɗariƙar tasu yana rushe sufayen ma sai ya duba hadisi cikin bukhari fa cikin bukhari ya dubi hadisi wanda ke magana a kan siffar Allah ya ce wannan hadisin hadisin Yahudawa ne ɗaya cikin ɗariƙa ya masa nasiha kamar yadda kai ma ka aika masa da nasiha wannan ɗan ɗariƙa ne ya zo ya masa nasiha ya ce da dai ya yi abin da magabatansu suke yi ko dai su yi ta'awili ko su yi tafwili kuma gaskiya ya gaya masa haka aqidar su take ta asha'ira akan irin wayannan hadisan kamar yadda yake cikin littafin Jawaratut tauhid zaka ji akwai baitin da ke cewa kullu nassin aw hamat tashbiha aw wilhu aw fawid warum tamziha haka suka ce yace dukka suka ce dukkanin wani nassi wanda ya rikitar da kai kamar kana kamanta Allah suka ce awwilhu a ka'ida tasu ta bid'a awwilhu kai tawilinsa aw fawwid ko kuma ka yi tafwidi wato in ka baka ka wa Allah magana kaga ka kasa ka ika canja ka kasa canja wa Allah magana kaga dai bu za ka iya tawili ba to sai ka sallama aw fawwid ka yi tafwidi suka ce warum tamziha ka nufaci kawai tsarkake Allah kaga ba su ce ka karyata hadisin ba basu ce ka ce hadisin yahudawa ba ne cikin bukhari kuma wanda ɗalibi daga cikinsu ya masa nasiha amma da yake jahili ne murakkabi ne mutakabbiri ne sai ya ƙi ya karɓi wannan nasihar sai ce shi ba ya zo nan ba ne ya faɗi abin da zai wa mutum daɗi ai yace ai da yace hadisin yahudawa ne ya kamata a samu wani lokaci a ɗauko littafin yahudawan a gwara da shi da sahihul bukhari a hada da sahihul bukhari da littafin yahudawa a gwara a gani to waye zai gwara Me hankali ko mahaukaci kai ne zaka gwara ko malaman ku ne malaman ku ne su gwara ba ka fushe wunan kuma hankali kenan tunda kai ka gano su ba su gano ba to ina ganin daga danna wannan mala abubakar salihu zaria zai fahimci cewa tabbas da mahaukaci ya magana tabbas da jahili ya magana eh tabbas kuma ba zai ɗau wannan nasiha da kai masa ba saboda mutumin da yake da aƙidar hadisin yahudawa cikin bukhari kawai saboda ai magana ne akan siffar allah shi kuma yana kamanta allah da hankalinsa ne shi yasa nan malama suka ce duk wanda kaga yayi tawili sai da ya fara kamanta Allah a kwakwalwarsa sai ya gabu zai yiwu ba sannan sai ya tawili amma da lokacin da Allah ke magana zai sallama wa Allah ya san cewa wannan fa Allah ne ke magana ba bawa ba ko da ya ji wata sifa wanda shi hankalinsa zai kawo masa kamanceceniya da Allah da bayi inda ya san Allah ne fake magana to da bu zai kawo wani abin halitta ba ko ya kamanta kansa da Allah amma lokacin da Allah yake magana sai da ya fara hakaitowa ya fara kamanta Allah a kwakwalwa sannan ya canja wa Allah magana don lokacin da Allah yake cewa hannu yadullahi to hannunsa ya fara hangowa wannan mai yatsu wannan mai kashi da tsoka shi ya fara hangowa lokacin da Allah ya ce yadu sai ya ga bu zai yiwu ba a ce Allah yana da irin wannan hannun a kwakwalwarsa sai ce to a canja wa Allah kada a ce yadu a fassara ka a ce hannu a ce kudura kaga sai da ya fara kawo Allah a kwakwalwarsa ya kamanta shi sai ya ga kamar bu ta yiwu ba sannan sai ya canja amma da lokacin da Allah yake magana Allah ya ce yadu to ya san wannan alkhaliku ne yake magana shi kuma almakhluku ne babu zancen wani tawili to kaga kenan wannan sannan abu na biyu wato akaram kallahu da zan nuna ma wannan fa mahaukaci ne mahaukaci kai wa nasiha tsaya ka ga a yanzu zai ce bai san alkanawi ba a yanzu kuma zaka ji yana cewa alkanawi alkanawi to duk mutumin da yake irin wannan ai ba shi da hankalin da har zaka aika masa nasiha yi eh, tsaya ka ji da kyau ina ji na fiye eh, kawai da ke eh, so in gaya malam kenan malam kira ka ɗauki ok a najeriya a najeriya ba a najeriya yake eh, yana ka ya zan yin shi tunda ba eh, masu kira suna da yawa irin wannan ya kira dole ba za ka ce ba za ka ɗauki ba tunda kai baka san shi ba kuma in ya ɗauka ba wani. Ya san alkanawar yana cikin yan salafiyar da to kuma ka ce a gane a shi wanda ya kira ga gane yake wai yana baka shawara idan kana kura in alkalam ya kira da barkan ka alkalam ya alkalam eh. na na Najeriya da yake buga na wahabiya wallahi ka san da yake yawanci waɗanda suke a wahabiyanci ba gane ka san idan kana program ba ka san wanda zai kira ba ah, kuma tun da kai ba sanin mutum kai ba ballantana in ya kira ka san shi ne wani to shi ne, amma da haka insha Allah wannan shi dama mu muka ji akwai program da muke so wannan gaba na yaron alkanawi da shi aka fara zancen tun da shi albarkacin na san shi da an samai kaga waɗannan yara yan izala guda biyu ɗaya daga cikin su dai Allah ya sharrafa shi da cewa mun san shi Allah ya girmama shi ta hanyar mun san shi saboda ya yi zama da ɗaya daga cikin yan uwanmu a malam Junaidu sun zauna tare da shi to a lokacin albarkacin malam junedi ya sa an dan san fiskansa wani yaro mai suna alkanawi da sauransu haka to amma shi ɗaya yaron da ake magana a kansa mai suna hamisu ne ko wane ne ban rike ban san shi ba ban san ya fiskarsa take ba ban san ya kalarsa yake ba ban san ya mustawansa addini yake ba ba ni da alaka da shi amma tun da shi ma ya gwada yana da kwanci zai iya tattauna da mu labas har yana cewa kamar shi alkanawi yana magana kamar ko shi alkanawin ne ko ɗaya daga cikinsu wai ya yi karatu a jami'ar faisal da take ba bid'a bane ka fahimta ta yadda kuma alkanawi in yan da ya fahimci magana shi ya barayi yanzu ne da biya gurin alkanawi me ne bidiya ne kuma duk bidiya ba ta ce to in duk bidiya ba ta ne a gurin malaman ka alkanawi to gurin ka to tambaya da mace in dai ba alkanawi ya shigo kowa na kai ka ba na soke shi kawai na rasa menene me ke ciki ne menene in dai alkanawi ya zo in da alƙarawi ya zo kowa na gida ah, don na sauke shi a sauke shi wannan muke ciki da ni na kasa mene menene kowa zai zo tambaya amma in da alƙarawi da ya zo a ah, kowa a sauke shi kawai wani ne kowa la ba ma labas ka ne ba wallahi ba shi ka ne ba jama'a ka ku ga laifi ma labas ka ne a wallahi ba ma labas ka ne ba sirrin wayannan hankali ne na masu ilimi gaskiya ina so in tambaya malam garba kai nake mun me me me yasa menene ban gane ba wallahi ban gane ba eh malam garba salamu alaikum malam garba eh na jin ka sarki zaki na jin ka eh na ce ban gane ba ba ma labar sarauki kaɗai ba kowane nan yana karatu a nan kowane ne idan ta bangare ku kowane idan ba na alkadawi ya shigo ciki a ah, sauke shi a sauke shi me yasa me ne ne yan kome eh, ga wallon ban gaba ɗaya me yasa kai alkano yi kaje ka dauko addurratul kharida wato sharhi ya kutatul farida kana cewa ai ga baitin wato sayyidi eh, Sheikh Abdul Nasir ya zo yana magana can cewa gashi nan wato kwata-kwata babu maganan a jawairin ma shi ka zo wai yan tarika ma jahilai ne gashi nan ma sun ce wai babu wannan maganan an to wato mala abubakar Allah ya kara ma lafiya da nisan kwana da imani wato daga wannan sa wannan bidiyon za ka tabbatar da mahaukaci kai magana eh, da mahaukaci kai magana daga sa wannan bidiyon wato za ka ga a ciki hatta shi wanda yake gane mai gabatar da abin yana nuna masa fa tabbas fa kai ma ka san da wannan abu amma a sam shi bai sani ba sai kuma gashi da kansa aka sa shi yana bayani to kaga inda akwai cikakken hankali akwai ƙaryar da bai kamata ka yi ta ba in kana da hankali kenan saboda ba za ta yiwu kai ƙaryar ba saboda abu ne wanda kowa ya san shi in ka zo ka ce kai baka san shi ba to wannan sai a ɗauke ka ba ka da hankali inda kana da hankali da kai ma ka ba a ka sani amma saboda ƙarancin hankali sai kake nuna wato ka yi inkarin maalumu mina duniya bid rurati sai ka ce kokari kai inkarin sa in kana da hankali ba za ka yi ba to wato daga sa wannan bidiyon za ka san cewa tabbas da mahaukaci kai magana dole ya ma haushi yasa ina ganin anan zan tsaya yasa dai a gurguje wannan bawan Allah kamata yayi ku kyale shi mu ne daidai da shi ai ya zo TikTok tunda ya zo TikTok da na tusa shi a gaba malam kaki sai tusa shi a gaba Tun da ya gudu har yanzu bai ƙara zuwa ba don muna bibiya baya zuwa kai da ma ya sa aka sauke na aka yi bulokin ɗina na samu wani akawuntin ɗin na buɗe na ƙirƙira na ƙara zuwa na ritsa shi kai daga ƙarshe yanzu ma ya daina zuwa ya daina zuwa kwata-kwata yasa sai dai su turo shi ya yi zagi ya laɓe ya je can gidan babu su ya yi kaza ya yi kaza amma dai bai haifi a ɗariƙa ya zo gaban mu yi ba ni yasa ina ganin a shawara a karam kallahu a daina kula wa'annan marasa tarbiyyan kuma jahilai wallahi hata 'yan ɗariƙan masu hankali suna barrantar da kansu daga haukan wannan mahaukacin kamar yadda ka gana baka labari mun haɗu da su suna su ina ba san shi ba suna ba sa goyon bayansa kuma sun sami kes da suke ganin kes ne wanda za a yi one a tube wa wani riga amma wannan mahaukacin ya ɓata musu kes ya zo yi zage-zage sai ga shi wato su ma'aikatan suna a mun tsawatar mun ce kada a yi zage-zage mun yi kaza mun ce kowa ya yi shiru kes yana gabanmu kuka ɗauko wannan wai wani ya ce wai jazaba ce ta ɗibe shi <laughs> eh, shi ne sai jahili ya yi zagi wallahi haka ya ce wai Aifa ce ta kama shi da zaba ta ɗibe shi shi wannan mahaukacin da shi ya ɓata musu kes a wajen 'yan sanda yasa Allah dai sa mu dace anan nake cewa zan sauka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta